assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ashirin da biyu ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu miladiya muna cikin karatun littafin a sharhul aqida at shi wannan littafi al-aqida at wanda alimam imam abin ja'afar ahmad bin muhammad bin salama al'azabi azdi tahawi ya wallafa wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 321 hijiriya kuma ainihin babban malami al'allama al-muhaddis muhammad nasiruddin albani ya yi masa sharhi da kuma ta'aliki allah ya masa rahama to yau za mu tashi shafi na saba'in da uku kada a manta a mun fara yin karatu dangane da abin da ya shafi wa aharul kaba'ir min ummati muhammadin finnar to muna yin karatu game da shi mun ɗan yi nisa sai ashe ɗalibai mu ba mu farga ba a nan wajen ba a farga ba cewa a ce mun tsallake wani waje to shine wasu bayan Allah suka faɗakar da mu cewa lallai an tsallake wani waje shine muka dawo muka tattauna muka karanta inda aka tsallake muka yi bayani a kansa daidai gwargwado sa'annan yanzu bayan mun gama bayani a kansa shine kuma muka dawo zuwa ga inda ya kamata mu tashi yanzu ko eh shine muka dawo zuwa ga ci gaba da da bayanin wancan to shine ne ba mu tashi tunda ne mun gawa bayanin wancan na gawa bayanin wancan ina ya kamata mutashi yanzu ba nan bane nan ne an gane na to shar shafi dan 73 sharhi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الشرح شرحي يعني الشرك وهو الكفر wato abin nufi a nan shine shirka shirkan nan wa huwal kubur ne kafirci kenan a wajen Nasiruddin Albani da shirka da kafirci babu wani bambanci tsakanin su an gane ko in an ce wa mutum kafiri to kamar an ce masa mushriki ne in an ce masa mushriki kamar an ce masa kafiri ne ba kamar yadda wasu mutum ke cewa wasu mutane ke cewa ai mushriki ana samun shi ne daga cikin musulmi eh akwai masu cewa haka mushriki shine musulmi wanda yana sallah yana azumi yana zakka amma sai ya aikata wani abu na shirka sai a ce mushriki shi kuma kafiri shine wanda dama can bai shigo cikin musulunci ba an gane ko sai yana aikata abubuwan kafirci dama can shi kafiri ne shi to wannan bayani na sha jin wannan bayani daga bakin wasu malamai an gane yayi wasu malamai su suna ganin mushriki ana samun shi cikin musulmi ne shi kuma kafiri dama shi kafiri ne to wannan fahimta da wannan bayani ba za ka ganshi a littafi ba wannan bayani kuskure ne gaskiya duk mutumin da aka ce mai kafiri mushriki ne shi duk wanda aka ce mai mushriki kafiri ne shi na'am wala tarqa bainahuma shar'an babu bambanci tsakanin mushriki da kafiri ga shari'a wa kullu kufrin shirkun duk wani kafirci shirka ne wa kullu shirkin kufur sannan kowane shirka ma kafirci ne shi kama yadullu alayhi muhawaratul mu'min mu'mini lil kafiri sahibil jannatai. kamar yadda ainihin tattaunawa wannan na mu'mini ainihin ga kafiri ma'abocin gonakan nan guda biyu wannan magana wanda aka ambata a cikin suratul kahf al-mazkura fi suratul kahf eh wanda aka ambata a cikin suratul kahf muhawara na ainihin mumini mai gona daya da kuma kafiri ma abocin gonakai guda biyu sun tattauna tsakanin to tattauna tsakanin su ya nuna mana cewa babu bambanci tsakanin mumini da kafiri an gane wa dakhala jannata huwa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an da hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima wala irjitu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba qala lahu sahibuhu huwa yuhawiru ko shi wancan mutumin ma'abocin gonakai guda biyu gonakai ne ga sanan sun yi luf-luf wani ban sha'awa gonakai ne guda biyu sannan kuma tsakiyar gonakan ga korama koraman nan yana shayar da wayannan gonakai gona dai ya yi kyau wani ban sha'awa to wata rana da ya shigo gonan ya ga gonan nan ya yi kore shakaf gashi nan ya yi gwanin ban sha'awa kawai sai ce ma a zunnu an tafi da hazi abada ba na taba tsammani wannan gona zai lalace har abada babu abin da zai lalata wannan gona har abada kai wa ma a zunnu sa'ata ka'ima ba na ma zaton tashin kiyama zai tsayu an gane saboda ya riga ya rubu da wadata dama wadata yakan sa mutum tsagawa to da ya Allah ya bashi wannan wadata sai kuma ya butulce wa Allah shine yake cewa baya ma tsammani tashin kiyama zai tsayu wannan shine kufur shakki wa zon an gane ku wala iruditu ila rabbi wallahi da za a mayar da ni wajen ubangiji na la ajidanna khairan min hamun qalaba wallahi da na samu fiyayye fiyayye daga wannan gona ga makoma zan samu makoma ma wanda ya fi na wannan gonan saboda ina da kuɗi ina da wadata zan iya baiwa ainihin mala'iku shawa a bani waje fiyayye fiye da wanda nake da shi ma a nan wajen wa iyaz kasan wani mai kuɗin yana ganin wadata zai iya siyan mishi komai shi na ka ce qala lahu sahibu sai abokinsa musulmi wanda yake yana da gona ɗaya talaka ne shi sai ce masa wa huwa yuhawiru farta bil billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula yace shin ka kafircewa Allah wanda ya halice ka daga turbaya sannan kuma daga digon mani sa'annan ya daidaita ka ka zama to namiji ka zama mutum idan kai baka yarda da cewa Allah ne ya maka wannan ba lakin huwa Allahu rabbi sai da cewa ni yadda lamarin yake shine Allah ubangiji na in kai baka yarda da shi ba shine Allah ubangiji na wala ku bi rabbi ahada ni ba zan hada Allah da ubangiji ba zan hada ubangiji na da kowa ba kada ku manta ya ce masa a kafarta. shin ka kafirce ma wanda ya halice ka daga turbaya kenan abin da ya faɗa ɗin nan na cewa ma azunnu an tabi da hazihi abada wa ma azunnu sa'a qa'ima menene kafirci ne shi an gane wannan ko to can kuma sai ce lakinna huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada sai dai shine Allah ubangiji na ni ba zan hada Allah da kowa ba kai ka hada Allah da kowa da wani ni ko ba zan hada Allah da wani ba kaga sai nuna kafircin da ya din nan shirka ne shirkan da ya din nan kafirci ne an gane shine abinda Nasiru Dini Albani ya kama hujja da shi cewa kowane mushriki kafiri ne hakanan kowane kafiri mushriki ne saboda alal akalli idan mutum ya halatta haram ya zama kafiri sannan kuma ai ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba kansa ya dauki haƙƙin Allah ya ba kansa haƙƙin halattawa da halatta haramtawa haƙƙin waye a nan wajen me yi ba shirka ba Allah kaɗai yake da iko na halattawa da haramtawa sai shi ya ɗauko wannan haƙƙi na halattawa da haramtawa sai ba kansa ya yi shirka sannan abin da ya aikata sunan shi kafirci kuma an gano wannan ko idan mutum ya bauta wa gunki ya kafirta sa'annan kuma kasancewa ya haɗa gunki da Allah a wajen bauta ya yi shirka saka babu wani bambanci tsakanin mushriki da kafiri an gane ko na'am fatanabbah li hada ka faɗaka da wannan yana da muhimmanci fa innahu bihi yazulu anka kathirun min al-iskalat domin lallai ta hanyar wannan da yawa daga cikin muskiloli za su iya kushewa za su kushe a gare ka walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat dukan yabo sun tabbata daga Allah wanda da ni'imominsa abubuwa masu kyau suke cika al'amura masu kyau suke cika wa in sha'a azabahum fi an-nari idan Allah ta'ala ya so sai ya yi musu azaba a cikin wuta da adalcinsa Allah yana yin azaba da ga mutane a cikin wuta da adalcinsa an gane ko in ce adalci Allah ya yi wa mutum azaba gwargwadon abin da ya aikata amma adalci kenan ka yi laifi sai aka yi maka azaba gwargwadon laifinka an maka adalci an gane wani ko na'am ثم يخرجهم منها برحمته sannan sai Allah ta'ala ya fitar da su daga wuta da rahamansa wa shafa'ati shafi'in min ahli ta'ati da kuma ceton masu ceto daga ma'abota biyayya a gare shi thumma yab'athuhum ila jannati jannati sannan sai Allah ta'ala ya tayar da su zuwa ga aljannansa wa dhalika bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi wannan saboda Allah subhanahu wata'ala ya jibinci ma'abota saninsa mutanen da suka san Allah Allah ta'ala ya jibince su an gane to anan wajen ya ƙara cewa ma'abota saninsa to ai shedan ya san Allah fir'auna ma ya san Allah kenan duk mutumin da ya san Allah sai Allah ya jibince shi shedan ya san Allah yana tare da mala'iku shekaru masu yawa ina ba ta gane kuma shedan ya zauna cikin aljanna shekaru masu yawa to idan a maganar da malam ya faɗa bi an lalata ta'ala tawalla ahla ma'rifati cewa lallai Allah ya jibinci ma'abota saninsa wa'inda suka sansa ya jibince su ai ba dukkan wanda ya san Allah ba bane musulmi akwai mutumin da ya san Allah amma kuma da gangan da kuma san rai sai ya kafirce ma Allah ya fitarce masa na allazina atainahumul kitab hu? kama ya abu na abu. wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum Wa wa'annan da muka ba littafi su ne yahudu da nasara Ya hu? sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun san alqur'ani sun san musulunci kamar yadda suka san ubanninsu kama ya abu na abu. kamar yadda suka san 'ya'yansu an gane ku sun san shi wa inna fariqan minhum amma lalle wasu bangare daga cikin su la yaktumuna al-haqa sukan boye gaskiya wa hum ya'lamun alhali suna sani ashe mutum na iya sanin Allah ya san addinin musulunci da kyau amma ya boye gaskiya kuma ya san gaskiya gaskiya ne misali kamar yahudawa ko abdullahi bin salam ya zo dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi annabi tambayoyi dangane da musulunci kuma a lokacin shi ne babban malamin yahudawa da ya zo yau manzan Allah tambaya manzan Allah ya masa bayani gamfashe kuma manzan Allah ya bashi amsa wanda Abdullahi bin Salam ya ce wannan amsa da ka bani ba mai iya bani wannan amsa sai annabi saboda haka sai Abdullahi bin Salam sai ya musulunta Abdullahi bin Salam da ya musulunta sai ya ce wa manzan Allah ya Rasulullah wato kada ka yi saurin gaya ma yahudawa cewa na musulunta ina so ka kira yahudawa ka tambaye su wane ne ni a cikinsu ne manzan Allah ya kira yahudawa shi kuma abdullahi bin salam ya koye a bayan kofa da yahuda suka shiga sai annabi ya ce da kuke lissafa abdullahi bin salam a cikinku suka ce khairuna wa bunu khairuna wa bunu khairuna suka ce shine mafi mu, dan mafi mu, jikan mafi mu. sannan mafi mafi saninmu dan mafi saninmu jikan mafi saninmu to sai annabi yake to wannan bawan Allah da kuka yi masa irin wannan yabo menene za ku ce in ya musulunta mai fahimtar ku suka ce ba zai ma taɓa yi waye musulunta ba Allah ya tsare shi daga musulunta yake to ya abdullahi bin salam fito sai abdullahi bin salam ya zo ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadu rasulullah sai ya kalmar shahada a gaban yahudawa kawai nan take suka ce sharruna wa bin sharrina wa bin sharrina suka ce shine mafi sharrin mu dan mafi sharrin mu jika mafi sharrin mu kuma mafi jahilci daga cikin suka dai faɗi maganganu na suka a gare shi to kaga wannan shine dabi'un yahudawa mutum yana iya sanin Allah da gangan ya sake. kamar fir'auna ai fir'auna annabi Musa lokacin da suke tattaunawa da shi qala rabbu kuma ya Musa suna tattaunawa din nan ai annabi Musa ya ce masa ya ce masa abin nan abin nan ba shi ba annabi Musa ya fito fili ya nuna masa cewa wato lalle ka san Allah laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira hakika ka san babu wanda ya saukar da wayannan ayoyin wayannan mu'jizozin face shine ubangijin sammai da kasai ka sani fir'auna kuma a wata aya Allah yake wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa sun yi musulta amma kuma ransu ta sakankance da abu sun san gaskiya ashe nan muhallin shahid a nan wajen shine maganar da malam ya faɗa wuce zalika bi anna Allah ta'ala walla ahla ma'rifati cewa Allah ya jibinci ma'abota saninsa to ai fir'auna ya san Allah ai yahudawa sun san Allah amma kuma da gangan suka kibin gaskiya sun kibin gaskiya saboda hasada da girman kai an gane shedan ya san gaskiya amma saboda hasada ya ƙi yadda ya sujada ga annabi adam so da haka sun ce zalika bi anna la tawalla min ahla taqwahu da sun ce domin Allah ta'ala ya jibinci ma'abota jin tsoronsa da ya faɗa haka da ya fi kyau Allah yana jibintar masu tsoron Allah an gane walam yaj'alhu fi darayn ka ahli dukurati kuma bai sanya su a gidan duniya da lahira ba kamar ma'abota inkarinsa wanda sun san Allah sannan kuma sun tabbata akan sanin Allah sun yi aiki da shi Allah bai sanya su a gidan duniya da lahira kamar ma abota inkarin shi ba ko masu inkarin Allah su ne kafirai alladhina khabu min hidayati Wa wa'anda suka tabe daga shiriyar Allah ta'ala kauniya qadariya wato hudar dilala a hudar tawfiq wal ilham an gane sun tabe daga shiriyar Allah walam yanalu min wilayatihi kuma ya zama to ba su samu ainihin walittakan shi ba wane ne yake samun walittaka na Allah na amanu wa kanu yattaqun ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa ya zanun. allazi na amanu wa kanu yattaqun an gani to saboda haka ashe ana samun walittaka ne ta hanyar imani da tsoron Allah mutum ko ya san Allah ya zama to ba shi da imani ba shi da tsoron Allah to babu yanda za a yi ya zama waliyi shi ya sanya ba a samun walittaka sai a cikin aƙida ta ahalin sunna wal jama'a an gane ku ibn tumiya ya ce a cikin ahalin sunna ake samun shahidai da siddiƙai da salihai kaji an ce wane shahidi ne to ahalin sunna ne salafi wane siddiƙi ne shi wane kaza ne wa mai yuɗi illaha wa rasul fa ula'ika ma'allazina an amallahu alaihim duk wanda ya da'a ga Allah da manzo to wayannan suna tare da wayannan wanda Allah ya wadima su waye Allah ya wadima ni'ima minan nabiyina na annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da salihai wa hasuna ulaika rafiqa wayannan sun kyautatu zamanto abokan haɗi zalikal fadl min Allah kun da ai to saboda haka wannan mukami ba a samun shi sai da imani da jin tsoron Allah kuma imani da jin tsoron Allah bai yiwuwa sai ka zamanto kan sunna dan bidi'a dan jahiliya dan mutar dan ɗan da dai sauran ƙungiyoyi, yan ƙadariya yan jabariya yan kaza yan kaza yan shi'a sufiya wanda suka kauce hanya dukkan su gaba ɗaya, ba su cancanci wannan mukami ba an gane ko Allah wa'anda suka tabe daga shiriyarsa ba su samu walittakansa ba duk da cewa walitaka kala biyu ne ko akwai wilaya amma akwai wilaya khasa walitaka amma duk mutumin da yake da ƙwayan zarra na imani yana ciki in dai mutum yana da ƙwayan zarra na imani wali ne shi an gani yana da wilaya amma ko da ku fasiki ne shi tun da dai bai fita daga cikin da'ira ta musulunci ba to ƙarƙashin wannan ana iya sanya yan bidi'a wanda ba su yi ridda ba daga cikin sufiya da kuma shi'a da kuma sauran kungiyoyi wanda ba su yi ridda ba misali a cikin yan shi'a akwai yan zaidiya ko sannan a cikin sufiya akwai wanda suke da karancin bidi'a wanda su bai kai su zuwa ga shirka ba da sauransu to irin wa'annan kaga suna da wilaya kasa a suna da wilaya amma an gane wannan ko yau kuma akwai wilaya kasa wanda wannan keɓantattun mutane suke da shi ba kowa da kowa yake samun wannan walittaka din ba su ne Allah yake magana zina amonu wa kanu yadda ku su ne wa'anda suke da imani kuma sun kasance suna kiyaye dokokin Allah suna kiyaye dokokin Allah an gane wannan ko to kaga nan wajen karkashin wannan suwaye da suwaye za a ce ula'ika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqin wash-shuhada was-salihin to wa'annan suna da wilaya khassa sannan annabawa ma suna da khassatul khassa an gano ne ko su suna da na musamman ma kan wancan to shi kenan idan an ce waliyi suna ya tara kowane musulmi waliyi ne shi inda bai yi ridda ba kun in inda yana son Allah da manzo a cikin zuciyarsa bai yarda ba a akwai wannan bawon Allah wanda manzo Allah ya masa lakabi da suna himar wanda zai sha giya ya sha giya ya bugu a kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya masa bulala na haji bayan wani lokaci mai tsawo sai ya ƙara dawo da shi ya ƙara shan giya ya bugu manzon Allah ya ƙara sawa a kamo shi mai bulala na haji wata ran ba ƙara dawowa da shi to ashe abin yana wa sahabbai zafi ya za a yi wani an zo da shi an zo da shi ai ya kamata a ce ya tuba kawai sai wani sahabi ya ce la'ana hulla ma aksara ma da shi kai Allah ya tsine mishi so nawa ana zuwa da shi ashe manzon Allah ya ji tsinuwan sai manzon Allah ya ce la tal la innahu yuhibbu Allah wa rasula kada ku tsine masa lalle yana son Allah fa da manzansa wannan shan giyan da yake yi bai zare masa suna na imani ba sai dai shan giyan ya rage masa imani ne idan mutum wali yana sabon Allah ya sha giya imanin shi ya ragu in ya caca wani imanin ya ragu in ya yi zina wani imanin ya ragu kullum imanin shi na raguwa kuma alaƙan shi yana raguwa tare da Allah zai iya kaiwa matakin da nan gaba ma imanin ya tafi gaba daya an gano wannan ko kaga manzo Allah ya ce kada ku tsine masa domin lalle yana son Allah da manzansa to kaga wannan ya zama to raddi ga yan khawarij masu ɗauka cewa saban Allah yana fitar da mutum daga musulunci kuma yana yanke alaka kwata-kwata da Allah an gane imamul gazali yana siffanta mana waliyi am ya ce ka shaidinku da gaba da ma'abota la ilaha illallah domin suna da wilaya amma ya ce walau asdahu ko da sun yi kuskure ko da sun zo da cikin ƙasa na ainihin zunubai to Allah ta'ala zai zo musu da cikin ƙasa na gafara an gane wannan ko to saboda haka yake misalin waliyi am misalin mutumin da yake da kyakkyawan mace ne mace kyakkyawa sosai amma tana musguna masa idan yayi tunani akan mugun halin da sai ya kyamace ta in ta yi kwalliya ta yi masa wanka ya dawo gida ya ganta sai kuma ka farin ciki ya kama shi an gane yana kinta don mugun halinta amma yana son ta don mai don kyanta to wannan shine misalin waliyi am muna kin shi saboda saban Allah za a iya samun shi kila yana zina za a iya samun shi kila yana cin haramun yana cin riba za a iya samun shi kila yana kaza yana kaza na manyan zunubai amma kuma lokacin sallah na yi za mu gan shi a masallaci amma kuma yana aikata wasu abubuwa na na musulunci wanda zai nuna cewa har yanzu yana tare da musulunci an gane to irin wannan ana kiran shi mu'minun bi imanihi fasikun bi kabirati muna son shi dan imanin shi muna kyaman shi saboda ainihin manya-manyan zunubansa an gane wannan ko to wannan shine mumini am wali am shi mu wali khas ne wanda yana da imani kuma yana kiyaye dokokin Allah baya saba ma Allah a cikin al'amuransa an gane wannan ko to irin wayannan ne Allah ya mana sifa a cikin alqur'ani summa awrasna alkitaba allazi nastafaina min ibadina sannan mun gadar da littafin mu ga wanda muka zaba daga cikin bayin mu duk Allah ya zabe su ba wayannan wanda zamu faɗa Allah ya zabe su faminhum zalimun li nafsihi daga cikinsu akwai wanda ya zalunci kansa shine waliyi am wa minhum muktasidun daga cikinsu akwai wanda yake tsaka tsaki yana da jayyid ya ci jarabawa yana da jayyid shine waliyi khas an gane siddiqai shahidai salihai wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah irin annabawa da manzanni da sauransu wa'annan sun yi fintinkau da ainihin ayyukan alkhairi da izinin Allah kaga duk wayannan gaba ɗaya sai Allah ya ce menene summa awrasnal kitab mun gadar da littafi ga allazina safaina min ibadina ga wayanda muka zaba daga cikin bayinmu an gani ɗaya daga cikin su yana da muqami na al-islam ɗaya daga cikin su yana da muqami na al-iman ɗaya daga cikin su yana da muqami na al-ihsan ololuwan imani sai Allah ya ce zalika huwa fadlul kabir wannan shi ne falala mai girma wanne ne falala mai girma zalimu su yi muktasidun sabi umbil kaira eh to dukkan wayannan wayannan dukkan su gaba daya su ne falala mai girma wayannan gaba dayan su suna cikin falala mai girma mai falalan jannatu adinin yadkhulunaha duk wayannan gaba daya wato akwai aljannan zama da za su shige ta dukkan su gaba daya yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a ana musu kwalliya a cikin ta daga ainihin warwaro na zinari da lu'lu'u wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi allazi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana ha eh, lagafurun shakur to saboda haka ga wayannan bayan Allah zalimul li nafsi shine wanda muka ce wato yana yana da mukami na al-islam kila yana da ƙwayan zarra na imani amma sabon Allah ya masa katutu shi mu wancan mu'tasidun yana kiyaye farilla yana nisantan haram galiban amma bai cika damuwa da nafila ba kuma wancan sabiqun bil khairati bi idnillah yana kiyaye farilla da nafila galiban yana nisantan haramun da makaruhi galiban wannan shine yake da walittaka na musamman an gane wannan ko to irin waɗannan waliye ba a gane su mutum ya nuna maka cewa wani shine shugaban waliye ƙarya yake yi sai dai wanda manzan Allah ya nuna mana cewa lalle masu imani ne su kamar sahabbai irin mutane goma nan da aka musu albishi da aljanna kaga manzan Allah shi ya nuna mana imanin su amma yanzu a nuna mana wani shehi ko wani waliyi a ce ne khatamul auliya yanzu wane ne ya shiga cikin zuciyarsa ya gano imaninsa shi wannan walitaka kasa ba ka iya sanin shi abu ne wanda yake cikin zuciya mutum yana iya aikata alkhairi ga zahiri amma zuciyar shi ba haka yake ba ina ba tan gane wannan to saboda haka abinda wasu daga cikin sufaye suke yi na in nada ainihin malaman su ko shi malamin shi da kanshi ya nada kanshi shine shugaban waliyai gaba daya yana nuna wa mutane babu mai tsoron Allah shi kenan duk a cikin masu tsoron Allah gaba ɗaya shine shugaban masu tsoron Allah bayan an ce wala to zakku an kun wa ala lahu man ittaka to sai gashi yanzu jagora na sufayi yana ainihin siffar da kan shi waliyi ne Hamma ba ma wasu kan aljanna bane a'a yana ma iya rabon aljanna ga wasu eh ba wai ma shi dan aljanna bane yana iya rabon aljanna ga wasu shi da kansa kai wani na baka aljanna kai ma na baka aljanna kai wani ba sai kai sallah ba yanzu na yafi ma duk wani sallah kaga irin wannan ai kaga zindigi ne shi duk mutumin da zai ce ya yafe maka sallah ya yafe maka azumi ba sai kayi ba ba sai kayi zakka ba duk wani aiki na alkhairi yanzu ya riga ya yafe maka ko shi ma yanzu ya kai mataki wanda ya kai geji ya fi karfin yayi sallah ya fi karfin azumi ya riga ya wuce nan wajen to wannan ya riga ya zama zindigi saboda manzon Allah wanda ya fi kowa imani Allah ta'ala ya ce masa wa abudu rabbaka ta ya ce kal ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ya zo maka to shi kuma sai ce yanzu ya riga ya riga ya samu freedom yanzu bai bukatar wani sallah ko azumi ko zakka da sauransu haka an gane wannan ko to saboda haka duk mutumin da ya nada kanshi walittaka to gaskiya wannan mutumin abin tsoro ne yana so ya gaya muku kenan ya riga ya san matsayinsa shin idan ka san matsayinka a yanzu gaba ba mutum na iya aikata aikin alkhairi yanzu har sai ya zama to tsakanin shi da aljanna saura zara'i guda fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha to yanzu ya riga ya ce shi ne shugaban waliyai kamar yana ce muku na rantsa da Allah ni dan aljanna ne yanzu wani mutum ne zai iya yanke maka ga hukunci na abin da zai faru nan gaba kenan me wannan magana fa ya san gaibi tunda ya riga ya san abin da zai faru nan gaba wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardi tamut to shi wannan ya san abin da zai aikata gobe shi dan aljanna ne shi dan aljanna ne kawai yana da garanti akan shigan shi aljanna to saboda haka irin wannan aqida aqida ce mummuna an gano wannan ko yawa duk wani mumini gaba daya yana jin tsoron ƙarshen rayuwarsa ne ba farko ba al'umur bil khawatim al'amura ana duba ƙarshen rayuwar mutum ne to ƙarshen kuma manzo Allah ya riga ya ba mu tsoro mutum zai yi ta aikata aiki irin na 'yan aljanna hatta ma ya kunu baina huwa na haɗin lazira zira zai yasbiqu alayhi alkitab fa amalu bi amali ahalin an-nar da kula, ashe da wannan babu wanda zai zo ya gaya mana cewa shi dan aljanna ne amma su na ji wani malamin sufaye yana kafa hujja da wata aya fa amma man daga wa asar alhayata duniya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa amma duk mutumin da ya dagawa ya wuce gona da iri ya fifita rayuwar duniya akan lahira to lallai wutan jahim shine makomansa amma mutumin da ya ji tsoron haduwa da ubangijinsa wannan hannarsa anil hawa ya hana ran shi bin san ranta to wannan aljanna ne makomansa to ai shi wali ya riga ya ji tsoron haduwa da ubangijinsa ya hana ransa bin san ranta to dan ya faɗi shi na aljanna ne bai kuskurensa. sa ina fatan gane wannan to yanzu wannan wani amsa za a bashi wani amsa za a ba irin wannan cewa ai wali ya riga ya ji tsoron haduwa da ubangiji kuma ya hana ransa bin san rai saka aljanna ne makominsa ya manta a cikin sahabbai akwai akwai akwai a cikin musulmi akwai wallazina yu'tuna yu'tuna ma atau wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun akwai mutanen da suke aikata ayyukan da suke yi suna aiki suna dardar suna mumine ne ba suna aikin alkhairi suna dardar Allah ko ya amsa kuwa ko bai amsa ba idan mun aikata aiki a matsayin mu na musulmi kullum cikin tsoro muke ji Allah ya ma amsa aikin mutum ma ya san Allah ya amsa aikin wani abu ne daban ballantana kuma ya san shi dan aljanna ne ko ba dan aljanna ba duk aikin da muke gaba ɗaya muna lalube ne cikin duhu za ka ga wani daga cikin salaf yana cewa yana fatan ko da aiki guda ɗaya ne daga cikin aikin shi Allah ya amsa mai amma ga wani mutum ya nuna kawai shi dan aljanna ne ma duk aikin shi Allah ya amsa kuma ya sani Allah ya sanar da shi yadda Allah yake sanar da manzanni ai sanin abin da zai faru nan gaba aiki ne na Allah gaibi ne Allah kuma ya ce kulla ya alamu man fi samawati wal ardi al gaiba illa Allah hmm. ashe babu wanda ya san gaibi sai Allah to sai shi ya nuna cewa shi ya san gaibi shi dan aljanna ne yana jiran mutuwa ne kawai shiga aljanna ina ba ta gano wannan idan mutumin kirki ya mutu a matsayinka na na ahlus sunna mutumin kirki babban malami ya rasu aka tambaye ka menene makomansa me zaka ce zaka ce al'amarin shi na wajen Allah amma muna kyautata masa zato nan muka tsaya amma a dunkule za mu ce duk mutumin da ya aikata alkhairi dan aljanna ne duk mutumin da ya aikata shari dan wuta ne a dunkule amma a rarrabe ala tafsir idan aka tambaye mu wani mutum shi kadai wani wani ya rasu aka ce to malam wane ya rasu malam wane ya rasu kuma ka san limami ne ka san mutumin kirki ne me makoman shi sai muke to muna mai kyakkyawan zato amma al'amarin shi na wajen Allah bai san zaka faɗi wannan sai mu ce ba mu san abin da ya koya a cikin zuciyarsa ba kana iya ganin mutum zahirin shi a sala amma ƙarƙashin ƙasa ba dan Allah yake abubuwan shi ba ko kaga ai akwai hadisi da nabi ke cewa misalin mutumin da yake yaki fi sabilillah sai ce Allahu a'lamu bima yuqatilu fi sabilihi Allah shi yafi kowa sanin mai yaki a cikin tsawon kalmansa ashe abu ne a koye wanda ba za mu yanke hukunci a kansa ba to idan mun ga wani fa wani ya yanke hukunci ba ba matsala akwai go to shi ne shi za ka ga malamai suna bambanta a shahada bil was da kuma a shahada bil ayn akwai bambanci an gane wannan ko to saboda haka manzo Allah yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk mutumin da yayi gaba da masoyina haƙiƙa na sanar da shi ya shirin yaƙi da ni wane ne waliyi a nan wajen waliyi khas ko waliyi am ana nufin nan waliyi khas duk wanda ya yi gaba da masoyina da na khas an gane to na sanar da shi ya shirin yaƙi da ni duk wanda ya gaba da annabi ko ya gaba da siddiƙi ko ya gaba da shahidi ko ya gaba da salihi na sanar da shi ya shirin yaƙi da ni wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya bimabtarabtuhu alai bawa na bai taba kusanta na da wani abu wanda ya fi soyuwa a gare ni kamar abin da na fallanta miki ba an gane in Allah ya fallanta maka abu ka tsaya ka aikata to bawa bai taba kusanta Allah kamar wannan ba wala ya zalu abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na ba zai kushe ba yana kusanta na da nafil gini har sai na so shi a lokacin da ya aikata farilla Allah bai so shi ba to yanzu da ya aikata nafila ba hatta uhibbahu har sai mai har sai na ƙara san shi fa idza ahabbtu in na so shi ba Kun a hulazi ya yasma'u bihi wa basaruhu allazi yusiru bihi wa basaruhu mini ne wa ya fi shi biya wa hulazi ya fi biya. wala in a a'taitu kun gano wannan hu to kaga ashe kenan wannan muka duba karina din nan za mu ga waliyi ne khas an gane idan na so bawa na zan zama to jinsa wanda yake ji da shi bi ma'ana ba zai ji wani abu ba sai abin da na yarda da shi sannan ganin sa wanda yake gani da shi ba zai kalli wani abu ba sai abin da na yarda da shi zai kyamaci kallon duk wani abu na haramun sannan kuma zai zama zan zama to kafansa ba zai taka wani waje ba sai wajen da na yarda da shi kuma wallahi yana roƙo na zan biya mai bukatar shi yana neman tsari na zan tsare shi kun ga shekenan wannan shine walittaka khassa ko khassatul khassa na'am Allahumma ya waliya al-islam wa ya Allah ya mai jibintar musulmi shi kadai ya mai jibintar musulunci shi kadai wa ahlihi ya mai jibintar mutanen musulunci sabbitna ala al-islam ya Allah tabbatar da mu akan musulunci hatta nalqaka bi. har mu haɗu da kai da shi dan yanzu kowa yanzu ya san halin da yake yanzu ne to amma nan gaba ba wani hali kake ciki babu wanda ya sani sai dai kullum mutum ya ta roƙon Allah tabbata Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala dini ai addu'a muke yi ya Allah ya Allah bai juyar da zukata ka tabbatar da zuciyarmu akan addininka ko da yaushe mutum ya kashe akan akan musulunci yanzu yana iya yin rinda gobe idan mutum ya ganshi akan sunna yanzu yana iya zama dan biri a gobe idan mutum ya ga kanshi salihi yanzu yana iya zama fasiki gobe ashe babu kyau mutum ya ringa alfahari da musulunci aini alhamdulillah zai musulmi ne kana dukan kirji kana alfahari kana da sauran mutane sababbin musulunta ne ko kuma su kafirai ne ko abin da ya kama da wannan ko kuma ka ringa alfahari da kai kana kan salafiya sauran mutane yan bid'a ne kana wulakanta su an gane kana alfahari da wannan abu to babu kyau domin al'umur Bilkawati, yanzu ka san halin da kake ciki amma ƙarshen rayuwarka ba Allahu a'lam to ya kamata mutum ya zauna a cikin rayuwarsa bainal khawf war raja yana ƙaunar rahaman Allah kuma yana jin tsoron mai azabansa ya tsaya tsakiya yana kaunar rahamansa yana tsoron azabansa kada ya zamanto kamar su masu cewa duk wanda ya bauta ma Allah yana tsoron azabansa to wannan shine ibadatul tujar a wannan ibadatul abi ibadatul abi ka bauta ma Allah saboda kana jin tsoron azaban shi wannan shine bauta na bayi bawa me yasa bawa yake ma mai gidansa aiki ya tsaya ya tike ta aiki me yasa saboda tsoron kada mai gidansa ya hukunta shi to kai ma yanzu kana yin sallah ne don kana jin tsoron Allah kana yin azumi don kana jin tsoron sa to wai kai bauta ne irin na bayi sai su biya ce Allah ya kiyaye ya bauta ma Allah don jin tsoron shi shi bautan da yake ma Allah ba wai don yana jin tsoron Allah bane to kai me ka ce wannan Ya ce ba ka yi bauta saboda Allah bane yi bauta saboda kana jin tsoron shi ne wannan ma suna kiran shi shirka yi. an gane man abada la khawfan min narihi fa huwa ibadatul abid wanda ya bauta ma Allah don jin tsoron wuta to wannan bauta ne na ainihin bayi wa man abadahu dama an fi jannatihi fa huwa ibadatu tujjar wanda kuma ya bauta ma Allah saboda kwadayin aljanna to bauta ne na yan kasuwa ka san dan kasuwa in ba za a bashi kuɗi ba ba zai yi ba dan kasuwa idan babu riba zai yi to su bi zai ce Allah ya kiyaye in yi bauta dan in yi bauta irin bautar yan kasuwa dan kasuwa yana sayar da haja ne dan ya samu riba to sufi yana cewa Allah ya tsare shi daga ibadatul abid da ibadatul tujjar to shi ibada wani ibada yake yi yana ibada la khawfa min narihi wala dama an fi jannatihi fa huwa ibadatul ahrar wannan ibada ne na ƴaƴa masu yanci shi sufi hurru ne baya tsoron Allah sufi bai jin tsoron Allah sannan sufi baya kwaɗayin aljannansa zai ce ma ya Allah idan na bauta ma dan ainihin tsoron wutan ka ne kona a cikin sa ya Allah in na bauta ma dan kona dan kaunan aljannan ka ne ka hana ni sai ce ya bauta ma Allah ne saboda Allah ya bauta maka Allah ne dan yana son Allah kawai ko da Allah zai kona shi ko da Allah ta'ala zai hana shi aljanna shi sai ya bauta ma Allah wannan shine sufi ina fatan gane to amma kuma shi Allah ta'ala mai ya gaya mana Allah yana ba mu labarin annabawa bayan ya gama ba mu labarin annabawa gaba ɗaya sai Allah ya ce innahum kanu yusariquna fil khairati annabawa lalle sun kasance suna tsere a wajen aikin alkhairi wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin suna roƙon mu ragaban saboda tsoro saboda kwaɗayin rahamansa wa rahaban da kuma tsoron azabansa annabawa ba suna tsere wajen aikin alkhairi suna bauta ma Allah ragaban wa rahaban suna masu kaunar rahamansa suna masu tsoron azabansa wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance suna mi suna kankan da kai gare mu ud'u rabbakum tadarru'an wa wa wa kufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ko eh, ku roki ubangijin ku an, kuna masu kankan da kai kuma kuna masu sassauta murya kuna masu jin tsoro lalle Allah baya son masu ta'adda masu wuce gona da iri wala me a wala ba shi ba da uwa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfa wa tama'an an gane ko wato kada ku yi barna a doron kasa bayan kasa ta gyaru wa da'uhu ku roki Allah ne khawfan wa tama'an kuna masu jin tsoron azabansa kuna masu kaunan mai rahamansa shin ana bautan Allah don ji tsoron azabansa ana bautan Allah don kwaɗayin rahamansa ana yi qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din wa umirtu an akuna awwalal muslimin qul inni umirtu in a qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim an gane annabi yace ni an umurce ni in bauta ma Allah ina mai tsarkace addini gare shi wa umirtu an akuna awwalal muslimin an umurce ni in to farkon mai miƙa wuya ga dokokin Allah qul inni akhafu in asaitu rabbi kace musu lalle ni ina jin tsoro idan na saba mu ubangiji na ina jin tsoron me azaba yawmin azim manzon Allah yana jin tsoron azaban Allah ko baya ji to su baye sun ce duk wanda ya bauta ma Allah dan jin tsoron azabansa bautan bayi ne wato kaskantacce ne shi bawa ne shi an gane to yanzu manzanni menene su kenan to ka gani to so daga wannan aqida aqida ce mummuna duk mumini gaba ɗaya yana jin tsoron azaban Allah kuma yana kwaɗayin rahaman sa an gane wannan shine mutum ya bauta ma Allah bainal khawfi war raja idan kana jin tsoron azaban Allah yana sanyawa ka nisanci sabon Allah idan kana kwaɗayin rahaman Allah yana motsar da kai zuwa ga aikin alkhairi kun gane wannan ko to duk mutumin da ya ce shi babu ruwan shi da wannan to gaskiya ba san kowane addini yake yi ba idan yana maganar imanin shi ya kai kololuwa ne sai mu ce kololuwan da ya wuce na annabawa kaga duk mutumin da ya ce imanin shi ya fi na annabawa to ya fi karfin mu an gane ya ce imanin shi ya fi na annabawa to ka fi karfin mu gaskiya an gane wannan wani bawan Allah wani daga cikin waliyan sufaye da yake cewa khidna fil bihari tawaqqafa anbiya'u anbiya'u bi sahili yace mun kutsa cikin wani teku wanda hatta annabawa sun tsaya a gabarsa ne eh annabawa sun tsaya ne a gaba gaban wannan tekun kaga wannan ai ya wuce annabawa wajen imani to wannan ya fi ƙarfinmu. ko kusa da shi ba ba za mu zo ba in dai irin wannan walitaka sai mu ce tur da irin wannan walitaka wanda har annabawa ka fi ƙarfinsu, mu a wajen mutum mutumin da ya fi ƙarfin annabawa ba musulmi ba ne shi wani addini ne daban ya ɗauko an gane to wannan shine sharhi hadha ad-du'a warada marfu'an wannan addu'a ya zo marfu'i na ai ya kare wannan addu'a ya zo marfu'i wa huwa mukharrajun fi sahiha Allahumma ya waliyal islam wa ahlihi sabbitna ala al-islam hatta nal'aka bihi an gane ya zo marfu'i a cikin sahiha silsila sahiha na albani kama kuntu zakartu fi tagriji shah kamar yadda na kasance na ambata a cikin takariji na sharhin sharhin da ibn abin is alhanafi ya yi albani ya yi takarijin hadisan to a ciki akwai addu'a lakin wa a hunaka ya auku a cikin lamba na 1833 wa huwa khada'un madba'i kuskure ne na bugu fakta da tambi fakta da tafi to yana bukatan a gyara kenan albani yana nuna shi ma ya samu kuskure amma kuskure na bugu to saboda haka a gyara Allah shi taimaka na'am to an ce wai akwai tambaya ko eh sai ni ban gane wannan wannan za ka yi karanta tambayar karanta nan sai wanda ya bi ko yanzu karanta ne wannan abu nan ya abu ne mai kyau mana wai tambaya yake kabili da ba'adi amma an ganin shari'a menene abu ne mai kyau manzo Allah yayi kabili yayi ba'adi kaga tunda manzo Allah yayi kabili wa ba'adi ai abu ne wanda yake sunna ne na manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya samu kuskure na raki ko ƙari a cikin sallah to wannan kabili da ba'adi shine manzo Allah yayi dan ya dinke wannan kuskuren da aka samu a cikin sallah kafin ya yi tambaya kafin albani ya gano ya kai yin akwai da tambaya na iya yi kenan kowa ya gane duk karatun da aka yi ba wani mai mai tambaya kowa ya riga ya fahimci tambayar karatun da kyau na'am dangane da bautan Allah eh. in za ka yi addu'a ka ɗauka Allah ya amsa an gane ka kasance cewa Allah ka kada ka ce to ni na yi addu'a na Allah bai amsa ba tunda Allah ya ce in kai zai amsa ka ɗauka kawai ya amsa an gane ba wani ka bauta ma Allah ka ce kawai wannan dole ne wannan bautan, Allah ya amsa ba duk mutumin da ya bauta ma Allah ya yi sallah ko ya azumi ko zakka ko wani abu ya zama tun bainal khawfi wa raja nan addu'a mutum ya yi addu'a yana son Allah ya biya mai bukata to ya dauka Allah ya amshi wannan addu'a kada ya zama to mai ɗaya ba tsammani mutumin da ya zai a a ne da shi zai biya da zai biya mana in mutum zai bata ma dukiya ba zai karbi dukiyarka ba ka kwace dukiyarka wajen shi ba wanda zai kashe shi aibu sai dai in shi ma yana so ya kashe ka zai ka kare kanka amma misali ya zo zai ma ɓannin dukiya zai ka kashe shi da dukiyarka da ran shi wanne bi to sai ka biya diya na kisan da kai masa an gano wannan amma zai bata maka dukiya sai ka zo za ka kwaci dukiyarka sai ya zo zai kashe ka

ko yaushe ne idan ya samu zai a kowane adadin lokacin ne da aka rika idan ya wuce shi ke na ko da ya samu zai ba. hadisan da Allah ya hore masa in dai mutum bai samu ikon yanka ba kamar yadda malamai su ce duk sanda Allah ya hore masa ya samu wadata zai iya yin yanka din ko da yaron ya zama saurayi ya sai samu wadata yana iya yi insha Allah na'am abun hawa ne mashin haka wato ai abin ya danganta akwai bugu wanda an amma mutum an an buge mutum nan take zai mutu sai mutu ba da ya buge shi din ya dan zungure shi ne ya fadi in zungure ya fadi wanda wanda kila ba zai mutu ba a lokacin ko kuma ka ga shi daban da kuma ya buge shi irin bugun da ana ganin lalle zai mutu sai kuma wani ya taka kaga ai wannan wannan bugun da ya masa wanda ake ganin lalle zai mutu ya nuna shi kace shi taka wannan bai da tasiri kamar bugun da ya masa na farko to yanzu sai an bincika a cikin ba yake hukunci na wa alaikum salam aka sa shi wakilci sai yana banna eh Eh. Eh. a ah, wannan babu zalunci ne daidai ma an gane an ce ainihin ah, idan mutum ya zama ya ci haƙƙin wasu mutane ko da ma bashi ba mutum ya ci bashi ma mutum ya ci an bashi ne na halal sai ya yi taurin biyan bashi an ce taurin biyan bashi zalunci ne yana halasta ainihin azaban shi da kuma mutuncinsa ya halatta a kama shi a kulle a ci mutuncinsa har sai ya bada kuɗin to wannan bashi ne ma ya ci na halal ya hana ina kuma wanda ya ci dukiyar da ba a bashi ba an bashi kulawa da dukiya sai ya zo ya taɓa nan wannan dukiya an gane har ya zama to riban da ake samu duk ya cinye in dai an san riban da aka samu din an san gwargwadon riban to ya halatta a kai shi kotu a tatse shi har sai ya biya wannan abin da ya ci in ya biya iya abin ya ci zai kyale shi wannan ba zalunci ba ne wannan eh. eh. a ina ganin za a iya cintakawa a kiyasta muna ganin kayan da ke shagon nan kaza ne kuma muna ganin an sayar da su za a iya samun riban kaza to yanzu kayan da ya rage na kaza ne yanzu kayan da ya siyar na kaza ne to cikin kayan kaza din nan za a iya samun riban kaza to in an tsaya an dan kinta ta an daidai gwargwado to sai kotu ta mai hukunci da abin da aka cinta ta daidai gwargwadon nan sai a karba a wajen shi an gane wannan ko to shine Allahu a'lam na'am A'a da a ba ai gwargwadon abin da suke ganin haƙƙin su ne za su karba eh gwargwadon abin da suke ganin haƙƙin su ne a gani in har an yi haka to za a tsaya ne lalle a kirga kayan inda an san nawa ne jalin da aka sanya a cikin shagon to sai a tsaya a ɓata lokaci sosai a yi lissafi in an yi lissafi sai a ga cewa yanzu kayan da ya rage a shago kaza yanzu kuma yanzu kayan da aka siyar muna ganin an siyar da na kaza to kayan kaza nawa ne riban kaga wannan ai za a kinta ta ne ba wai lalle bane to aka kinta ta sai kotu ce to kaza muke so ka bayar sai a kwato wannan kaza din sai a mai da shi cikin shagon su sai su ci gaba da da kasuwanci shi kuma a fitar da shi daga wannan shago din dama kotu ne za ka iya na'am sai samu malamai da aka yi wannan da malamai za su yi amma kuma kotu ita za su yi za ta yi amfani da karfin ta yi shi malami zai shi mai kawo kuɗi ya kawo amma kotu kawai za ta kama shi ne ta hukunta shi lalle kawo kuɗi kaza tunda ya san hukuma ne zai bika nan dan tashe don ya samu ya tsira an gane ku shi ne hanya mai sauki a haɗa shi da ainihin kotu in dai ku da ku da shi ne sai ku daɗe kuna jayayya insha Allah Salamun wa a a zalimi sai a bashi a shago an gano kuskuren kuma an kwace a kuma ya ya wahala sai kuma a ci da bari shi kuma ya kara eto eh idan sun gara man da ta shi in an gara ma kuma irin wannan ɗabi'a nashi na zalunci zai yi hukunta a kore shi kawai ba zalunce shi ba in ya zamanto ya yi haka duk mutumin da ya zamanto a zalimi to ba shi da akwai wani hadisi da ke cewa laisa ala irkin zalimin haq wato jijiya a zalimi saiwa zalimi ba ta da haƙƙi an gani inda mutum gumi inda mutum a zalimi ne gumin shi na banza ne ba lalle ne sai an biya shi wani abu sai dai an gana mun kyautata mishi ko a kyautata mishi an gani kamar mutumin da ya shuka a gonanka an ce ya halatta a tumbuke wannan gona wato shu a wannan shuka da ya a tumbuke shi ba shi da wani haƙƙi saboda azalimi ne shi wa yake shuka a wannan wajen to shi ma wannan ya kwashi dukiya yana ta abin da ya gada ma da wannan dukiya din kaga wannan ba mutumin kirki bane ana iya injin shi waje amma in an taimake shi aka bashi wannan ba laifi bane dan an taimake shi wannan sawa ne na ba wai kudin da ke yame shi ba a ɗan sallame shi a ɗan bashi wani abu shi zai kama kasuwancin shi ma a sallame shi a shagon amma a bashi wani abu wanda shi ya bar wajen ba zai zama toci ma zaune ba zai koma yana ɗan yin wani sana'a tun da an wahala da shi insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik to an ce za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba